assalamu alaikum a yau zan yi magana a kan yadda ake sport trading ko kuma ce yadda ni nake sport trading nake samun profit a kullum so simple steps shine kana bukatan binance account saboda ni da binance nake amfani kuma kana bukatan usdt minimum a kalla ce 50 dollar ko 100 dollar ko 1000 dollars ma kamar da sani a trading the higher your capital the higher your profit so wani lokacin da kai amfani da 1000 dollars idan i'm optimistic akan uh, coins din ko kuma wani lokacin 100 dollar da saboda kar in losing opportunity din so yanda nake sport trading shine na shiga an sai in je kan losers in duba coins din da suke losing a rana saboda idan kai la'akari in kana shiga binance kullum zaka ga wani coins sai ka gansu yau a losers gobe sai gansu a top gainers a gainers kenan a binance daga gansu a losers sai ga wani lokacin a gainers so idan na je losers din nan a misali bari ɗauka jasmine jasmine already coin jasmine a binance jasmine da shi nake amfani nake sport trading yawanci saboda mai kullum za gan yau za gan shi a a losers go za gan shi a gainers so idan ya losing maybe mu ce 5% ko 10% din value din shi sai in siya maybe na 1000 USDT so a shigari idan ya dawo gainers kenan maybe ya yi gainin din 5% ko 10% ko 20% ma na samu riba na kenan sai in cire riban as USDT in ajiye in repeating in process din idan za ka yi kai haka su biyar a sati kuɗi ne da yawa yanzu mu ɗau a misali yanzu na amfani da 1000 dollars na sa na siya wannan coins din na sport trading washe gari na samu 10% no ne 10% in 1000 dollars 10% in 1000 dollars 100 dollars kenan no ne 100 dollars a naira kusan dubu hamsin da wani abu mu ce ma ka amfani da 100 ne ka samu 10% one 100 dollars no ne 10% 10 dollar ne mu ce kai hakan su biyar a sati non 50 dollars ne non 50 dollars kusan dubu ashirin da wani abu ne ko dubu talatin ya dependent na rate a rana ni haka nake sport trading ina simple steps i buy low i sell high i buy low i sell high amma is not as simple as yanda na bayani saboda ni kana dan bukatan ilimi kaɗan na yanda za ka dinga gane support and resistance haka support and resistance level saboda abin ya zama ma da sauki ba kamar future trading ne da is very risky saboda kana amfani da leverage za ka kai losing in capital ɗinka spot trading ba haka bane like the risk is minimum so idan wannan bidiyon ya ce maka ma kar ka manta ka filin idan na gode